na hanya da kuke gani za ka yi amfani da wayarka tamkar kana amfani da kwamfuta sannan za ka iya sa wayarka tsaro ba tare da kowa iya amfani da ita ba kamar yadda kuke gani idan kana so ka nemo dukkan wani application da ka install akan wayarka shi ne ka taba wannan abun kana taɓa wannan alamar windows din zai buɗe ma kamar haka so anan za ka dukkan wani application da ka install sannan wani hanya za ta baka dama kana ganin dukkan wani abu da kake bukata da ka danna ta ka za ta barkamu da sake saduwa cikin sabon darasinmu darasinmu na yau shine zan nuna mana wata hanya wadda ka iya mai da wayarka ta hannu zuwa tamkar kwamfuta a mutane da yawa na tabbata za su yi mamakin ta yaya ka iya sa wayarka wani windows wanda kwamfuta take amfani da shi so wannan hanya zan nuna muku hanya ce mafi sauki ka iya sa wayarka windows 10 tamkar kwamfuta za ka yi amfani da ita sannan za ka sa wayarka security ba kowa ne zai yi amfani da ita buku da ƙari ma za ka iya koyi kwamfuta ta cikin wannan wayar taka hatta idan ka je kwamfuta za ka iya control ɗin kwamfuta saboda ka saba yadda kake amfani amfani da wayarka saboda haka wannan hanya tana da matuƙar amfani ya kamata a ce ka tsaya ka kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da rasu muna roƙon wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan ka yi mana lakin sannan ka tura abokananka a whatsapp da facebook da dukkan wani chatin da kake yi na gode da farko na ajiye muku link na application din ta wajen description da wajen comment saboda haka sai ku duba gurare biyun za ku gana ce ga link na application din kana taba link din zai kai ka da application din yake sai ka download na application din dan ka duba gurare biyun ba ga link din ba kare ka damu zan je please to nuna ma yadda ka download na application din da yadda za ka amfani da application din bayan ka shiga play store za ka yi na application suna combat android in pc windows 10 sai ka taba bayan ka taba kamar yadda kuke gani zai kawo masu da yawa so abin da za ka yi shine wanda zan amfani da shi gashi nan sai ka haddace logonsa bayan ka haddace logonsa za ka iya zuwa ga adadin wanda suka yi downloadin ɗinsa adadin wanda suka yi downloadin ɗinsa sun wuce mutum miliyan ɗaya saboda haka suka je kai downloading ni da wannan zai amfani amma kowanne ma zai amfani sai dai kuma me za ka iya dauko wanda shi ba Windows 10 bane ka iya dauko mai Windows 7 zaka dauko mai Windows 8 to amma ni zan amfani da mai Windows 10 ne so bayan ka taba kai downloading application din sai ka bude sa kamar haka bayan ka buɗe zai nuno ma nan so anan sai ka buɗe application din mafi yawancin mutane da sun iya buɗe application farkon buɗewarsa bi ma'ana ka danne sikinan ɗinka bayan ka danne skinin ɗin sai ka tura shi gaba bangaren hannun hagunka again shi ma nan sai ka danne sai ka tura shi bangaren hannun hagunka bayan ya kawo ma nan sai ka taɓa get start ɗin nan kana taɓa zai nuno ma nan to sai ka bashi allow zai nuno ma sau uku bayan ya nuno ma kamar yadda kuke gani sai ku jira zai buɗe so kamar yadda kuke gani shi kenan application din ya hau kan wayar ka ko kuma in ce windows din ya hau kan wayar ka muhimmi abin da zaka ana shine yadda zaka dora application din akan wayar ka dindindin wanda ba zai rinka sauka ba za ga wani lokacin ka sa launcher launcher wadda za canza maka kala application amma kuma haka nan za ga ganin wannan application din yana sauka ko kuma wannan launcher din tana sauka so abin da zaka yi shine kamar da kuke gani a can kasa za ga wata alama windows sai ka taba wajen sannan wani alama ba ta nan ne aka rinka ganin application ɗinka dukkan wani application da kake so kana gani ana kan wayar ka kamar da kuke gani za gansu ana za ga su tamkar idan ka bude kwamfuta haka za ga sun nuno ma so bayan ya nuno ma nan kamar da kuke gani za ga wata alama setting sai ka taba wajen bayan ka taba alamar setting za ga anan wajen sun noma setting default launcher to sai ka taba wajen rubutu na farko kenan bayan ka taba zai nuno ma nan so abinda za ka anan sai ka taba home app din nan bayan ka taba zai nuno nan to sai ka taba kwamfuta launcher din nan kana taba kamar yadda kuke gani zai kara mai da kai baya so kamar yadda kuke gani kana saita wannan shikenan launcher din ta hakan wayar ka ba ta rinka sauka ba sannan kowace launcher ka sa akan wayar kan kana so ka saita ta kullun ko da yaushe tana hawa ta daina sauka wannan abin za ka yi mata kamar yadda na muku bayani idan kana so ga dukkan wani application naka na kan wayar ka shine ka taba alama windows din nan kana taba za ga dukkanin wani application da ka install akan wayar ka sannan za ka yi amfani da shi bayan nan kamar yadda kuke gani a nan yanzu ga this pc tamkar akan kwamfuta ka kenan ka iya ganin menene akan wayar ka phone storage kenan sai ka taba kana taba kamar yadda kuke gani zago ya buɗe muku kamar kwamfuta sannan kuma wannan hanya ta baka dama ga adadin saura nawa wai ka ta cika kamar yadda kuke gani anan za ta nuno ma so bayan nan kamar yadda kuke gani idan kana so ka hau kan wayar ka shine ya ka taba wannan local disk din nan kana taba zai bude ma kamar yadda kuke gani nan kan wayar ka ne so amma za ka ganshi kamar kwamfuta sannan kamar yadda kuke gani idan kana so ka fita gaba daya shi na ka taba wannan alamar cancel din kamar yadda kake a kwamfuta idan kana so ka minimize shi na ka taba wannan alama minus din sannan kuma idan kana so ka koma baya shi ne ka taɓa wannan alama za ka amfani da waɗannan kibiyoyin guda uku so misali kamar da kuke gani gashin na koma baya wani abu muhimmi ana idan kana so ka nemo contact ɗinka na cikin wayar ka ka kenan a ƙasa za ga wata alama hoton mutum sai ka taba kana taba za ga kwantak ɗinka ya fito so bayan ya nuno ma ka taba alawu kana taba alawu za ga dukkan wani kwantak ɗinka ya fito nan bobin mutane a nan wajejen bayan idan kana so kana gana agogo ko kwanan wata shi ne ka taba wajen alaman nan kana taba zai buɗe ma kamar yadda kuke gani sannan ka iya setawa a nan ma sannan idan kana so ka kunna data ko kana so ka kunna torch light ko kana so ka kunna wani abu wanda asalin waya kan ka janyo sama so shine ka taba wannan alamar kana tabawa zai buɗe ma kamar yadda kuke gani za ga air fly ga touch light ga data ga vibrating to anan ka taba ka saita amma mafi yawanci idan ka taba ka saita din sai baka alahu sannan ka taba alahu din idan kana so ka sa namba ka kira ko kuma ka nemo kudin wayar ka shine ga wata alamar abin kira anan sai ka taba kana taba kana taba zai bude ma bayan ya bude ma anan ka iya sa namba ka kirawo sannan idan kana so ka ga mesa ɗinka shine ga wata alamar mesa nan sai ka taba wajen kana taba shi ma mesa din ka zai bude so wannan hanya za ta baka dama kana ganin dukkan wani abu ba tare da ka sha wahala ba sannan za ka yi amfani da wannan hanya tamkar kana amfani da kwamfuta sannan idan kana so ka ga browser ka amce ko kuma wadda default browser take akan wayarka shine ka taba wannan alamar kana taba browser za ta bude kamar haka anan za ka satin na abin da kai saboda haka wannan hanya za ta baka dama ganin cewa ka sa wayar ka tamkar ta koma kwamfuta sannan kuma idan kana so ka wa wayar ka security bayan wanda ka sa akan wayar ka za ka ƙara taba alamar windows din nan kana taba alamar windows zai bude ma so bayan ya bude ma za ga alamar setting din asalin inda muka fara shiga farko to sai ka taba kana taba zai bude ma so bayan ya bude ma kamar da kuke gani za ga setting lock screen sai ka taba wajen kana taba zai bude ma nan bayan ya bude ma sai ka kunna nan bayan ka kunna zai kawo ka nan bayan ya kawo ka nan sai ka kara kunna nan kana kunnawa sai ka koma baya bayan ka koma baya kamar haka zai kara fito ma da wani password enable sai ka taba wajen kana taba anan zai baka dama ka sa password sannan ka kara maimaita password din sannan ka sa hint tamkar inda ka sa password da akan computer ka nan kuma nan zaka iya sa hotonka. ka misali idan kana so ka sa hotonka a nan wani lokacin zaga da mutum ya kunna ko kwamfutar shi zaga hotonsa ya fito sannan kuma zaga an ce a sa password a kasansa so anan sai ka taba sai ka sa hotonka kana tabawa zai kai ka kan wayar ka yana kai ka kan wayar ka anan sai mu hoton ka sai ka dora kai anan zaka kirkiri password din da kake so ka sa wannan wayar taka idan kana so ka ga password din shine ka taba wannan alama ido din kana taba anan sai ka ƙara maimaita password din bayan ka sa kamar yadda kuke gani anan zaka iya sa hint bi ma'ana ko da ka manta password din kana taɓa hint din nan password din zai fito amma idan kana so ka bada kafa ko da wani ya zo yana so ya gane menene wannan password din da ya taba hint ga sunan ka ya fito bayan ka sa sai ka taba ok kana taba ok kamar yadda kuke gani shikenan ka riga ka setawa wayar ka security banda wancan asalin security da ka sa wayar ka shi ma wannan application din zai sa wayar ka security wannan hanya za ta baka dama na ganin cewa ka sa wayar ka security sannan kuma kai amfani da ita ba tare da kowa yi amfani da ita ba sannan abu muhimmi anan idan ka sa wannan application din security kamar yadda na sa yanzu in ka manta security ko kuma kayi kayi kayi security bai budewa ba abin da kai yi sai kashe wayar ka bayan ka kashe wayar ka sai kunna so kana kunna insha Allah security zai fita saboda haka kada ku manta taba mana alamar subscribe sannan kuma na lakin sannan kuma na share